Eh, yau lahadi shi daga watan al-muharram bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan 21 21 ga watan 6 shekara ta 2026 Ah, muna nan a cikin darasin wannan littafi mai albarka littafin al'adabul mufrad na al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala wanda wannan shi ne darasi na biyar ko ah, darasin da ya gabata mun tsaya a mun kammala babi ƙarshen babi na farko hadisi na biyu kenan a cikin littafin za mu tashi akan badi na biyu wanda zai fara daga hadisi na uku nan وبإسنادكم وفقكم الله إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أعلى الله منازله في الحليين لكتابه الألف المفرد باب بر الأم حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أبا ثم الأقرب فالأقرب نعم الإمام البخاري يتي باب بر الأم باب جزيه مغانا أكن بيئيا جمهيفيا babin biyayya ga mahaifiya wannan shine abin da babin ya kunsa menene alaƙar wannan babin da babin da ya gabata shine babin da ya gabata ya kulla shine akan faɗin Allah maɗaukacin sarki wa wasainal insana biwalidayhi husna babin ya yi magana ne a kan iyaye guda biyu su duka mahaifi da mahaifiya ba a bambanta tsakanin mahaifi ko mahaifiya ba da aka haƙoƙin da aka yi magana a kai a babin da ya wuce haƙoƙi ne na gaba ɗaya wanda suka shafi mahaifi da mahaifiya to amma wanne ne ya fi a cikin haƙoƙin guda biyu da haka a waɗannan babukan da za su zo sai ya yi mana babi guda biyu babi na farko babin da zai yi magana a akan birrul um kan biyayya ga mahaifiya babi na gaba kuma yi magana a kan biyayya ga mahaifi da aka ya kawo kowanne da babin shi ne zaman kanshi wannan shi ne alaƙa tsakanin wannan babin da kuma babin da ya gabata a baya kenan kamar babin da ya gabata an yi abin a dunkule a waɗannan babukan da za su zo kuma to baban da ya wuce ne za a buɗa shi a yi shi a rarraba kowanne daga cikin guda biyun a ba shi nashi haƙƙin daban wanda ya tantance shi a shari'a ya ce Haddasa abu asim imam al-bukhari ya rawaito daga babban malamin shi al-imam abu asim dhahhak ibn makhlad wanda ya fi shahara da abu asim annabi yana cikin manya-manyan malaman al'imamul bukhari wannan yana daga cikin abubuwan da shi ma al'imamu bahat al'imamu abu asim yake faɗa irin abin da aka naƙalto daga imamul bukhari kamar yadda muka ji a tarjamar shi shi ma yana cewa tun da na san cewa ba haramun ce ban taɓa yin gibar wani a rayuwata ba daka wannan tasirin imamul bukhari ya tasiranci da wannan abin ne a wurin abu asim annabi daka shi ma yake cewa tun da lokacin da ya hankali ya san haramcin giba to bai taɓa yin gibar wani a rayuwar shi ba daka ya tasiranci da wannan ɗabi'a ko wannan hali ta malamin shi ضحاك ابن مخلد النبيل أبو عاصم رحمه الله تعالى أبو عاصم يا رويتو حديثي شما دقا ورمال من شبهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة ابن معاوية شيني بهز ابن حكيم ابن معاوية سنن معاوية ابن حيدة ابن معاوية Bahazu ibn Hakim shi kuma ya rawaito daga baban shi an abihi, waye baban shi kenan anan, shine Hakim ibn Mu'awiya ibn Haida, ibn Mu'awiya al qushairi Shi kuma ya ce an jaddihi, mana ya naƙalto daga baban shi, baban shi kuma ya rawaito daga baban shi. da ya ce an jaddihi kakanwa ake nufi bahaz ne ya ce daga baban shi shi kuma daga kakan shi to kakanwa ake nufi a nan na'am kakan kakan hakim ake nufi ko kakan bahaz ake nufi na'am kakan bahas ake nufi yana iya zuwa a haka yadda aka kawo shi a haka nan zai iya ɗaukan guda biyu amma a nan ana nufin kakan shi bahas ɗin kakan bahas ɗin ake nufi domin akwai wani isnadi mashuri irin wannan wanda zai yana yawan maimaituwa a littattafan hadisi amru bin shu'aib an abihi an jaddihi to a wancan isnadin amru ibn shu'aib an abihi an jaddihi jaddin da ake nufi jaddin na baban ake nufi ba na shi amru ibn shu'aib ba sabanin wannan a wannan shi ka akan na dan ne ake nufi shi muawiya ibn haida da haka kenan isnadin zai zama daga bahas ibn hakim daga baban shi hakim ibn muawiya ibn haida shi kuma daga kakan bahas ɗin shi ne wa mu'awiya ibn haida al-kushairi mu'awiya ibn haida al-kushairi sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kakan kenan da haka wannan isnadin isnadi ne mashhuri a wurin malaman hadisi idan isnadi ya inganta zuwa bahas ibn hakim daga kan bahas Ibnu hakim zuwa ƙarshen isnadi an abihi an jaddihi to wannan isnadin hasan ne saboda shi bahas Ibnu hakim bai kai matakin hadisi sahihi ba yana matakin hadisi hasan ne don haka isnadi inda ya inganta zuwa bahas ya ce an abihi an jaddihi to za mu ga galibi malaman hadisi suna hukunta wannan hadisin da cewa hadisi ne hasan bai kai matakin hadisi sahihi ba duk da akwai da wasu daga cikin malaman hadisi suna inganta wannan isnadin na bahas ibn hakim an abihi an jaddihi amma aksarin malaman hadisi a matsayin isnadi ne hasan a nan ya inganta zuwa bahas bin hakim domin al'imamu abu asimun nabil imam ne fiqa wanda yake karɓaɓɓe a wurin dukkan malaman hadisi da haka kenan daga kan bahas ibnu hakim shine ya sauka daga darajar sahih zuwa hadisi hasan qultu yake cewa sai na ce wane ne yake magana anan shi muawiya ibnu haida shi kakan bahas din ne yake cewa qultu na ce ya rasulallah na tambayi manzan Allah na ce ya manzan Allah man abarru wa zan fi mabiyayya ko wa zan yi mabiyayya ko kuma ya zama abarru akan tafdil ne mana wa zan fi yi mabiyayya qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ummata manzan Allah ya ce mahaifiyarka Kultu sai na sake ce ma manzan Allah man abarru wa zan yi ma biyayya. Kawale sai manzan Allah ya ce ummaka, manzan Allah ya ce mahaifiyarka. Kultu sai na sake tambaya ta uku kenan ko? Man abarru wa zan yi ma biyayya. Kawale ummaka, manzan Allah ya ce mahaifiyarka. wannan shine mataki na uku kenan ƙara sai na ce ƙultu sai na sake ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tambaya ta hudu man abarru wa zan yi wa biyayya ya rasulallah ƙala sai manzan Allah ya ce a baka mahaifinka sai manzan Allah ya ce sun mal'aƙaraba fal'aƙaraba sannan kuma sai wanda ya fi kusanci sai wanda ya fi kusanci mana mahaifiya a mataki na farko sai mahaifiya a mataki na biyu sai mahaifiya a mataki na uku sai mahaifi a mataki na hudu daga nan kuma sai ka duba wa ya fi kusanci da kai wa ya fi dangantaka da kai bayan mahaifi da mahaifiya shine sun mal aqraba fal sannan wanda ya fi kusanci sannan wanda ya fi kusanci sai amfani da sumbar littartif mana daga wannan sai wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan matsayi a wurin biyayya da ɗa'a kowa da matakin shi kowa da matsayin shi da aka sai ka bi wanne ne akrab waye fi kusa da kai a dangantaka waye fi kusa da kai a nasaba waye fi kusanci da kai a matsayi wanda za ta bi ma biyayya bayan waɗancan matakan guda hudu waɗanda suka gabata shi ne ma'anar summal atraba fal atrab a wata riwayar hadisin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai na tambaye shi fa qultu fi rabi'a sai na ce a na hudin na tambaye shi wa zan yi ma biyayya sai ya ce ba sai ce mahaifinka ma'adina ka adina sannan sai wanda ya fi kusanci da kai wanda ya fi kusanci da kai gwargwadon kusancin gwargwadon haƙƙin da yake da shi a kanka na biyayya da ɗa'a da kuma kyautatawa a nan an ba mahaifiya matakai guda uku an ba mahaifi mataki na farko da wannan ne malamai suka cewa malamai sun yi ijima'i akan cewa haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin mahaifi da ijima'in malamai da kuma waɗannan nassoshin da suka zo suna nuna haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin mahaifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka idan haƙƙoƙin sun haɗu kenan ana tarjihin wanda ya fi idan an samu haɗuwar haƙoƙi ba zai yi ayi duka ba wanne za a gabatar za a gabatar da haƙƙin mahaifiya akan haƙƙin mahaifi amma idan babu tazahun fa za a yi kowanne dole ne a yi kowanne da haka idan haƙoƙin sun haɗu to in za a yi tarjihi to ana tarjihi ne da wannan a wannan babu. wane ne ya fi girman haƙƙi sai a rinjayar da haƙƙin shi akan wanda haƙƙin shi bai kai girman wancan ba sannan matakan nan guda hudu guda uku da aka ba mahaifiya da mataki na hudu da aka ba mahaifi suka ce wannan yana kasancewa ne a matakin farko shi ne matakin alhamlu matakin ɗaukan ciki Ya sa wasu da malamai in za su fassara in suka ce na farkon da aka fara tambaya wa zan kima da ya ce ummaka sai su ce saboda wahalar ɗaukan ciki da ta yi na biyu kuma fa da aka sake maimaitawa aka ce ummaka suka ce saboda wahalar haihuwa da naƙuda da kai. na uku kuma da aka sace maimaitawa ba suka ce saboda wahalar shayarwa da raino da kai. na hudu ba wanne ne na hudu Na tarbiyya da ciyarwa da sauransu ko su ne na hudun da za su biyo baya suka ce a nan kowa musharaka suke yi da mahaifin tarayya suke yi da mahaifin a wannan bangaren na hudu amma wa'yancan ɓangarorin guda uku ita kaɗai take ɗaukan wannan aiki ba wanda zai ɗauke mata wannan ɗaukan ɗawainiyar cikin tsawon wata tara ba kuma wanda zai ɗauke mata wannan bala'in haihuwar sannan ba wanda zai ɗauke mata wannan abin da ya shafi shayarwar da rainan da kulawa da duk abin da mutum yake bukata ita ce hannun shi kafar shi komai nashi ita ce za ta yi sannan kuma an zo ci gaba da raino da tarbiyya kuma tana nan wannan an samu uba na gaske kenan wanda zai tsaya a yi tarbiyya amma an samu sakare wanda ba ruwan shi malan din ma in ya kama hanya ya gaba ba ruwan shi ko me za a yi a ya zama da na hudun ma gaba ɗaya duk waye duk ita ce gaba ɗaya matakan guda hudu ɗan nashin da aka bashi a matakin guda ɗaya ma zai iya yin komai a kai zai iya yin komai sai ya zama duk ta ɗauke komai ita kaɗai wannan su ne matakan da aka raba guda hudu suka ce wannan yana ishara akan abinda Allah subhanahu wata'ala ya ishara akan shi a cikin alkur'ani idan Allah zai yi magana akan haƙƙin iyaye sai ya yi ishara zuwa ga waɗannan abubuwan guda uku wa bi insana biwalidayhi حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا da ya ce Allah ya yi wasiya ya yi ɗan adam wasiya ga iyayen shi iyaye guda nawa guda biyu uwa da uba ko amma da za a yi magana sai aka yi magana akan aikin uwa kawai Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyar ta ɗauki cike shi a cikin damuwa da wahala wa wada'athu kurhan kuma ta haife shi lokacin naƙuda a cikin tsanani da wahala sannan kuma ta shayar da shi wa hamluhu wa fisaluhu da shaharan da kuma goyon shi ɗin da cikin da shayar da shi ɗin wata talatin duk ta yi a cikin wannan aiki duk ba a faɗa aikin uba ko ɗaya a cikin waɗannan aka ce a kyautata ma iyaye guda biyu amma sai aka faɗi wahalar uwa kawai tsantsa guda uku da take sha haka a can ma da ya ce wa wasainal insana bi yi ihsana hamalatu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amaini an yi ma ɗan adam wasiya da kyautata ma iyaye sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan mahaifiyar shi ta ɗauki cike shi rauni da wahala ala wahani akan wani raunin kuma shine raunin me raunin haihuwa wanda shine sirati na mutuwa akan dimmata da take dauke da ciki ba za a tsallake mata sa ran rayuwa ba sai ta haihu lafiya sai sai hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin sai ce wa fisaluhu kuma yaye shi za a yaye shi ne fi amaini a cikin shekara biyu duka wannan aikin waye aikin aikin uwa ne duka a ayoyin guda biyu aikin uwa Allah yake lissafowa waɗannan matakan guda uku ta cancanta a bata wannan rank ɗin guda uku ko da ta cancanta ba da aka ta cancanta a ce ummat summa ummat summa ummat a ba ta waɗannan matakan guda uku ko dan waɗannan abubuwan guda uku kadai a ce shi kaɗai ne a rayuwarta to ta cancanci waɗannan abubuwan guda uku shi kuma mahaifi ya ji da abin da ya shafi ciyarwa da tufatarwa da wurin zama da sauran abubuwa na yau da kullum duk da cewa shi ma yana tayawa a tanko na'am yana tayawa a wancan matakan guda uku yana tayawa da yana ba da gudunmawa za a je asibiti za a je ina ne za a sai magani za a yi wane ne ana ɗan tayawa ko za a ce rainan tare ake yi aka yi tara sai a ce kuma an shanye a za mu je in rainan tara ake yi ko ba tara ake yi ba yanzu muna kan adabul mufrad ne za mu ga a gidan maya ya kamata a rayu ya manzan Allah ya koyar yadda ya kamata a yi aiki a yi rainan ne tare ko ka a yi tare duka za mu zo mu insha Allah da haka wannan su ne matakai da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya bayar da haka wannan hadisin yana da alaƙa da babin kai tsaye alaƙa shi a bayyana take cewa matsayin da mahaifiya take da shi a wurin biyayya da kyautatawa waɗansu malamai sukan ce abin da ya sa aka ƙarfafa haƙƙin mahaifiya bayan waɗancan abubuwan da aka lissafa saboda da yawa daga cikin mutane sukan yi sakaci akan abin da ya shafi haƙoƙin mahaifiya sukan fi ba da ƙarfi akan abin da ya shafi haƙoƙin mahaifi fiye da haƙoƙin mahaifiya saboda watakila rauninta shi kuma kodancin tsoron shi za a yi abubuwa ita kuma watakila ba a jin tsoronta da haka aka ba da wannan ƙarfafawar kada wancan raunin ya sa mutum ya taɓa wannan haƙƙin shi kuma wancan aka ba shi wancan matakin saboda yana da wani ƙarfin a gefe daban ko banda wannan ƙarfin na nasi na shari'a kuma yana da wani ƙarfin wanda an ta haƙƙin zai ɗauki fansa za a ji a jiki ko? ita kuma wannan ba ta da shi da haka tana buƙatar a ba ta waɗansu ne ake cewa waɗansu garanti da za su ƙarfafe ta a ba ta zaman wanda zai ƙarfafa mata wannan raunin da take da shi don haka waɗansu kuma malamai suka ce ƙari akan haka ma an sa kyautata mata yawa saboda rauninta da kuma rashin iya mallakar kai kamar yadda namiji zai iya saboda haɗari ne guda biyu To mahaifin haɗari ne a rayuwar ɗa guda biyu ta ya za su zama haɗari Ke ta hanyar addu'ar su da suka yi mummuna a kan ɗa Allah su ya karɓe ta to kuma namiji zai iya jure wani abin komi girman shi ya ƙirin saurin mummunar addu'a a kan ɗa sama da mace wanda saboda rauni wataƙila abu kaɗan za a yi ka ji tsinuwa ka ji zagi ka ji la'anta to shi yasa aka sa haƙoƙinta su zama suna da yawa saboda a bawa kariya kai ɗin a baka kariya saboda kada ka je ka taɓo wannan matsalar ta zo ta lalata ma rayuwa gaba ɗaya da aka sai aka baka kariya da wannan shi kuma dama nafsi yana da kamewa sama da mace da watakila ba dole ba ne ka je namiji yana miyagun addu'o'i a kan ɗanshi ko ya ya fusata shi yasa da an ji ya fara zage-zage da la'anta sai a rinka cewa ne habawa na sai ka ce mace da haka aka ba mutum kariya da wannan haƙƙin ya riƙe waɗannan haƙƙoƙin yadda ya kamata ta yadda ba zai jefa kanshi a cikin wancan haɗarin ba da haka wannan a taƙaice shi ne abin wannan hadisin yake ɗauke da shi bayani akan matsayi da kuma haƙƙi na mahaifiya akan ‘ya'yanta wanda ake buƙata a kula da shi. Na'am. أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغبت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حي أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لم سألته عن حياة أمه فقال إني لأعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة نعم نعم حديث نبي أتشن ونن باب الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم شين سعيد ابن الحكم ابن محمد المصري شين أبو مريم الحكم ابن محمد المصري قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير ya karɓo daga malamin shi Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir babban malami shahararre a riwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya karko daga malamin shi yake cewa akbarani zaid ibn aslam ya karko daga zaid ibn aslam wanda zamu ji zaid ibn aslam yana yana kai kawo da yawa a cikin asanid na Imam Malik a cikin muwatta da ka zaid ibn aslam shine malamin Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir a cikin wannan hadisin shi kuma ya karɓo daga malamin shi Ata ibn Yasar Ata ibn Yasar malami babba daga cikin manya-manyan malaman Madina ‘yantaccen bawa ne na ummul mu'minin maimuna matar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Da maula ne na ummul mu'minin maimuna radiyallahu anha Ata Ibnu Abi Yasar babban malami kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu shi yasa ma a wannan hadisin zamu ga yana rawaitowa ne daga wurin Abdullahi ibn Abbas yana cikin waɗanda suka ƙware wurin tattaro ilimin Abdullahi ibn Abbas ƙwararre ne a tafsirin Alƙur'ani musamman riwayoyin da ake rawaitowa daga Abdullahi bin Abbas a babin tafsiri sannan malami ne faqihi masanin fiqh yana cikin manya-manyan malamai yana cikin fuqaha a garin Madina an ibni Abbas a ata yake cewa daga Abdullahi dan Abbas Ibnu Abdul Muttalib dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wanda yake ya rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙarami. Abdullahi ɗan Abbas yana cikin sahabbai waɗanda ake ce musu sigaru sahaba ƙanana a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba tsawon rayuwa ba kamar yadda sauran manyan sahabban manzan Allah suka kasance tare da manzan Allah na tsawon shekaru shi yasa bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lizimci manyan sahabban manzan Allah ka samu ya lizimci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an ce daga cikin waɗanda suka tatso ilimin Umar ibn al-Khattab to akwai Abdullahi ibn Abbas a ciki yana bin Umar ibn al-Khattab duk inda ya sa kafa tafiya ko zaman gida duk inda Umar yake yana nan za mu ga da yawa daga cikin abubuwan da yake rawaitowa wasu tambayoyi ne yake tambayar Umar ibn al-Khattab musamman abin da ya shafi al-Qur'ani yace na bi Umar ibn al-Khattab tsawon shekara ina so in yi mai tambaya akan kaza ina so in tambaye shi akan faɗin Allah maɗaukacin sarki in ta ila Allah faqad sagat qulubukuma amma yana mun farjini har sai da muka yi tafiya muka je muna hanya muna dawowa na samu ne mai hidima na ɗauki ruwan alwalan shi na kai mai inda zai je kama ruwa ya gama na ya dawo ina zuba mai ruwa yana alwala sannan sai na jeho mai wannan tambayar shine Abdullahi ibn Abbas ya rawaito mana wannan hadisin dogo wanda yake magana akan istar suratul tahrim wanda Imam al-Bukhari da sauran al kutub sita suka rawaito to Abdullahi ibn Abbas ya lazimci sahabban manzon Allah bayan Umar ya lazimci Zaid ibn Thabit da sauransu har wata rana yana tafiya tare da Zaidu ibn yana riƙe mai linzami na abin hawan shi Zaid ibn yana cewa a'a bari ya kai ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka kai ne zaka zo ka riƙe yake cewa la haka za umirna an naf'ala bi Ina haka aka ce mu rinka yi ma malamanmu. da aka bai ɗauki matsayi shi ne wane shi ɗan babban manzan Allah ne shi ɗan gidan manzan Allah ne shi ɗan al'abbasu bin abdulmustalib ba ne ya je ya kwantar da kai a duk inda ya je ya bi waɗanda ba su da irin wannan nasabar da yake da shi amma suna da nasaba ta ilimi ya je ya kwantar da kai a wurinsu ya nemi ilimi da haka daga baya ya zama babban malami shi yasa baya daga cikin abokan shi wata rana yake cewa ba wanda yake mafi hankali wanda ya fi ma hankali kamar wannan matashin Abdullahi Abba. Ya yace bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ce mana ku zo mu bi sahabban manzon Allah mu zo mu nemi ilimi muna ce musu kai wannan wani irin shirme ne wannan wani ɓata lokaci kake yi me za a yi da iliminka duk ya sahabban manzan Allah nan a gari me za a yi da iliminka ya ce sai da muka waye gari sun ƙare sai ibnu abbas sun kuma dole aka dawo kanshi ake da buƙatuwa zuwa gare shi ya ce ya fi ma hankali ya fi mu fahimta ba na yi mai addu'a Allah ya fahimtar da shi addini ya sanar da shi Alƙur'ani. Allahumma fatihu fid wa allimhu at-ta'wil shine addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne mishi haka wannan ma kissar da Ata ibn Yasar ya kawo mana anan za ta yi mana nuni akan fiqhu da ilimi na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Atahu ibn Yasar yake cewa Abdullahi bin Abbas annahu atahu rajulun wani mutum ya zo wurin Abdullahi dan Abbas fa qala sai yace ma Abdullahi dan Abbas inni khatabtu imra'atan yace ya Abdullahi bin Abbas na je na nemi auren wata mata na je neman aure a wurin wata mata fa abat an hannu sai ta kiyarda ta aure ni mana ya je da buƙatar shi bai sami shiga ba an kasa shi kenan wa ha gairi sai wani ya je ne ma'auranta kuma fa habbat an hannu. sai ta karkata zuwa gare shi ta yadda za ta aure shi sun zama mai kenan su Na? abokan takara ai shi an kore shi ai shi takarar shi bata karɓi ba wani ya zo kuma shi ya samu karɓuwa bana sun haɗa neman aure wancan ya kasa shi waye ya zo ya kawo kuka a nan wanda aka kasa ko wanda ya kasa wanda aka kasa shi ne zo wurin abdullahi ɗan abbas yana ba da labari amma ba wai kasawar ce kawai matsalar ba ke ce fazirtu alaiha ke kishinta ya kama ni ina santa kuma ta je tana son wani za ta aure shi ta akwai irin wannan ko in yana son ta to ba fa za ta auri kowa ba sai dai kowa ya rasa amma dai ba dai a aure ta ba da haka na je na neme ta ta ki yadda wani ya zo ta yadda sai kishi ya kama ni ya za a yi wani ya zo ta yadda da shi da kishi ya kama ni ya ce fa tuha sai na kashe ta kishin gaske kenan ko da wani ya aure ta yana gani a ce wani ya aure ta to gare ya kashe ta duk a huta shi ne abin da ya yi a nan shi ne ma'anar faƙasar tuha sai na kashe ta mana da ni da shi duka mun rasa kenan shi ne a fasa kowa ya rasa ku sai ce ma abdullahi ibn abbas to ga abin da ya kawo shi kenan fa halli min tauba ina da tuba ma'ana Allah zai iya karban tuba na yanzu na yi kisan kai kishi ya ɗebe ni na yi kisan kai ina da tuba domin yana daga cikin akwal da ake rawaitowa da ra'ayin ibn abbas shi ne la taubata da ƙatilin wanda ya kisan kai bai da su ba yana daga cikin ra'ayoyin abdullahi ibn abbas mana in dai tuba ne ba tuba a kisan kai duk tuban da kai ba zai karɓi ba da haka sai an kama ta da laifin kisa a lahira tuba kawai bai isa da haka wannan ya zo yana fatawa a wurin abdullahi bin abbas da abin da ya faru na yi kisa shin ina da tuba ƙawala sai abdullahi bin abbas ya ce muka hayya ya ce mahaifiyarka na nan da rai kana da mahaifiya Shi ne tambayar da ya mai ƙwala na sai yi a ba shi da mahaifiya me kenan shi na'am na'am maraya ce ai mutum na balaga ya fita daga maraya eh maraya a shari'a zuwa balaga ne duk wanda ya balaga ba maraya ba ne. abin da ɗin maraici ya tashi a kan shi da haka sai ya ce ba shi da mahaifiya ma'ana mahaifiyar shi ta rasu ƙwala sai abdullahi bin abbas ya ce tub ilallahi azza wajen to ka tuba ka je ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka je kai ta tuba kana istighfari wa taqarrab ilayhi mastata'ta kuma ka je kai ta neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala iyakar iyawarka ƙarshen yadda za ka iya duk wani abu da ka san zai sa ka rinka samun kusanci zuwa ga Allah to ka je ka same ka lizimci wannan aiki da tuba da kuma ayyuka na neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu biyu ya bashi kenan anan ba mujarradin cewa ka je ka tuba ba a ka je ka tuba sannan wa taqarrab ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilayhi ka je ka nemi kusancin Allah kuma neman kusancin mastata'ta iyakar yadda zaka iya ana ƙarshen iyawarka babu sauƙi kenan a ciki aiki zaka je tukuru kawai kai tai kana tuba kana ta nemo abin da zai sa ka samu kusancin Allah fa zahabtu sai na tafi waye yake magana anan na'am na'am Atsa ibnu Yasar shine yake magana ba wanda yazo yake tambayar ba yanzu an gama da wancan gaba daya yanzu dama wa yake ba mu labarin abin da yake faruwa a nan ata'u ibn yasar ne yake ba mu labari da haka da aka gama wannan sai sai fa zahabtu sai na tafi fa sa'altu ibn abbas sai na je na tambayi abdullahi ibn abbas yasa a wata riwayar cewa sai mutumin ya tafi da ya tafi ni kuma sai na zo na tambayi abdullahi ibn abbas ma'ana yanzu abubuwa ne fiƙihu ne da ilimi da fahimta da hankali na mutane a cikin nan fiƙihun abdullahi ibn abbas da kuma kwaɗayi na neman ilimi na afa ibn yasa fatawa aka yi aka ba da amsa a cikin amsar da aka ba wanda aka yi ba amsar ya tafi shi kuma akwai abubuwan da yake so ya ƙara na ilimi akan abu wanda shi wanda aka yi matambaya shi ya kamata ya nemi wannan ilimin akan a wannan tambayoyin da aka ya amsar da aka bashi tamatin da shi kawai ma'ammin shi fatawa ya zo a bashi amsa ya tafi iya ya ji abin da yake so shi kuma a ba'ubin ya sar hammin shi ne ilimi duk abin da ya ji na ilimi da yake so yake da buƙatar ya ƙara neman sani a kai to wannan shine inda hankali shi yake shine bambanci tsakanin ɗalibin ilimi da kuma mai sauraron karatu ko kuma mai neman fatawa kawai ya neman fatawa kawai faɗa mai iya abin da yake so ya wuce shi kuma ɗalibi ya fahimci abin shine a gaban shi ya zai iya fahimta da da ya tafi sai a fa'u bin yasar ya zo ya ce sai na tambayi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sai na ce mai lima sa'altahu an ci umu me ya sa ka tambaye shi kace mahaifiyar shi na da rai shine abin da ban gane ba a cikin wannan tambaya ko akwai wanda ya gane mai ake nufi eh me yasa ya tambaye shi ya ce ina mahaifiyar kananan? Shi ne abin da yake so ya ji aka yazo ya tambaye Abdullahi ɗan Abbas me yasa ka tambaye shi mahaifiyar shi na da rai ko kuwa faƙala sai Abdullahi ibn Abbas ya yace inni la a'lamu amalan ce ni a iya sani na ban san wani aiki ba aqrabu ila Allah azza wa jal wanda yafi kowane aiki kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min birril walida fiye da biyayya ga mahaifiya ba wani aiki da na sani wanda ya kai wannan anan sai ihun Abdullahi ibn Abbas da ilimin Abdullahi ibn Abbas mutalli maganar da ya faɗa ibarar da ya amfani da shi bai ce babu wani aiki da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah kaman wannan ba haka ya faɗa me yace ban sani ba a iya ilimi na ban sani ba to wannan shine malami shine ilimi ba wanda zai ce ma duk duniya babu ba ba wanda zai kawo kaza babu kaza kaza babu shi ya kore ko ya tabbatar da jazmi da jazma alhali ilimin shi gaba ɗaya bai wuce cikin tokali ba amma abdullahi ibn abbas da ɗalibin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ɗalibin abubakar ɗalibin umar ɗalibin usman ɗalibin aliyu ibn abi talib ɗalibin Zaidu bin sabit da manyan malamai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun suka karantar da shi amma zai faɗi abu da ce ni ban san abu kaman kaza ba bai ce babu kaza ba inda ya iya ilimin shi kenan ko da sai ya ce ai babu kenan amma yana tunanin cewa a iya abin nan da bai sani ba to zai yi akwai wanda ya san wani abu sama da wannan da aka sai ya bar kofa to wannan shine ilimi shine ilimi ta san cewa duk abin da ta sani akwai wanda yake sama da kai a wannan abu wa fawqa kulli ilmin alim da aka baka zuwa a ilimi ka rufe ka ce kawai kai wannan abin da ka sani shi kaɗai shi ne ilimi duk wanda ba shi ba ba ilimi ba ne da ka yi ce inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birril walida ban sani ba kaga wata ran idan wani malamin ya zo ya ce kaza ya fi komai kusanci zuwa ga Allah ta ɗauko a zo a ce a sun ci a sa a social media a sa hoton wannan da na wannan a ce ai ya ce kaza wanda ya ce kaza da ce sun ci karo ta ce ya ce bai sani ba wane kuma ya ce ya sani shi kenan magana ta tsari magana ta tsari kenan daga wannan shi ne ladabi na magana na malamai ladabi na magana na masu ilimi ba irin magana ta ta wanda za a ce ta ‘yan tasha ba da sunan ilimi su ne masu duk duniya ba wanda ya isa ko wannan ba a kawo shi a cikin harkar ilimi ilimi yana da ladibba na magana yana da ladibba na amsa fatawa yana da ladibba na karantar da ilimi komai yana da ladibban shi da ya kamata mutum ya amfani da su wurin isar da wannan saƙon sannan kuma a nan ya nuna mana irin kwaɗai na shi a ba ibn yasar ta yadda ya ji wani abu ba zai bari ba wannan abin ya kuɓuce sai ya je ya samu mai dalilin wannan abin kaga yanzu da bai tambaya ba da har yanzu muna nan ana ta lalabe malamai za su yi ta magana su ce watakila ya tambaya ne saboda kaza wanda ya ce watakila saboda sai an yi kauli goma a ƙarƙashin wannan kama a tsa'ubin ya sa sai ya hutar da mu gaba ɗaya sai ya bi abin ya je tambayo me ya sa aka ce kaza sai aka faɗi dalili sai kowa ya fahimci abin da ake nufi ya tambaye shi akan to inda tana da rai me za a yi to me za a yi Za'a za a alizimce ta da kyautatawa domin birrul walida ya ce ko biyayya da kyautata ma mahaifiya kinan da tana da rai da ya ce mai ka je ka tuba abu na farko kenan ko na biyu kuma sai ce wata ƙarrab ilaihi mastata ka je ka nemi kusancin Allah iyakar iyawarka da tana da rai da me za a ce ya nemi kusancin Allah da kyautata mata da yi mata biyayya shine hanyar da zai je ya nemi kusancin Allah din sai a ba shi hanya mafi sauki da zai nemi kusancin Allah da shi amma tunda babu fa to je kai ta nemo abubuwa tun da yawa na neman kusancin Allah daban-daban har a dace amma babban hanyar da shi ya sani yanzu babu ita an kulle mai an kulle ta da haka sai ya ba shi hanyar da ya nemi wasu hanyoyin ba. Ku kaga wannan yana nuna mana girman haƙƙin mahaifiya da kuma cewa shine daga cikin manya-manyan ayyuka ko mu ce abdullahi ibn abbas wanda shine habrul umma bai san wani aiki da ya fi shi kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba saboda matsayin wannan aikin da kuma darajar shi da aka ya nuna wannan wannan shine mahallu shahid a hadisin da aka kawo shi a wannan babu babu birrul um a hadisin kuma an ce inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birril walida shine dalilin kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan wannan babu da haka wannan shine a takaice abinda hadisin yake dauke da shi sai za mu iya shiga babi na gaba na lokaci ya yi eh, wannan hadisin yana da kusan shi ne hadisin da ya gabata ko za mu iya karanta shi sai mu kwana a babi na gaba babi na gaba shi ne babun birrul abi babin da zai yi magana akan biyayya da kyautatawa ga mahaifi an gama da na mahaifi ke kenan na'am قال رحمه الله باب بر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك نعم آه، باب بر باب بر الأب babi da zai yi magana akan biyayya ga mahaifi wannan hadisin irin shi ne hadisin da ya gabata a farkon babin birrul um mun ce Imamul bukhari a cikin Adabul Mufrad yana maimaita hadisi ko a muqaddima amma maimaita hadisin shine in dai ya maimaita hadisin to akwai wani abu daban wanda babu a can baya maimaita shi da nafsin isnadin shi sai ya kawo shi ta wani isnadin daban kamar yadda ya kawo shi a can kaga a can ya kawo ta hanyar Abu Asim annabil da Bahas ibn Hakim an abihi an jaddi amma a wannan sai ya kawo shi daga yace haddathana Sulaiman ibn Harb قال حدثنا وهيب ابن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة qala qila ya rasulullah kaga hadisin ne amma ta hanyar wani isnadi daban ba wancan isnadin ba wancan sahabin hadisin shine muawiya ibnu haida wannan kuma sahabin hadisin shine abu huraira radiyallahu anhu kuma a wannan hadisin abu huraira ya ce ƙila ya rasulallah an ce ya manzan Allah an tambayi manzan Allah Bana wani ne ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa man abarru wa zan yi biyayya qala ummaka sai ce mahaifiyarka thumma qala thumma man sai ce to sai kuma wa qala ummaka yace sai mahaifiyarka thumma qala qala thumma man sai ce sai kuma wa qala ummaka yace sai mahaifiyarka kaga waɗannan matakan uku na wancan hadisin da suka gabata su ne dai aka sake maimaitawa a nan ƙala sun man sai ce to sai kuma wa ƙala a baka sai ce sai mahaifinka da ka yanda wancan ma'anar wancan hadisin yake ita ce ma'anar anan illa a wannan hadisin da ya ce an ce ma manzan Allah ba a faɗi waye ya ce ba a wancan hadisin kuma an ce waye ce waye ya tambayi manzan Allah muawiya ibnu haida yace qultu ya rasulullah ni ne nace ya rasulullah yasa a sharhin wannan hadisin waɗansu malamai sai su fassara cewa da aka ce ƙila ya rasulullah sai su ce huwa mu'awiya ibn haida mu'awiya ibn haida ne yace ya rasulullah amma bajir dinul aini ya yi eh, martani ga ibn hajar akan wannan yace a zai ai ba dole bane ya zama wannan hadisin duka ɗaya ne sai ya wa kuma wani ne daban a wani lokaci daban wanda abu huraira shi ma ya ji ya rawaito ba dole ya zama wancan na mu'awiya ibnu aida bane ya ji ya rawaito amma dai zai iya ɗauka tun da dai duka abu ɗaya ne aka kawo a ciki zai iya ɗauka akwai abu huraira a wurin ya ji amma a nan bai faɗi waye ya yi tambayar ba ya ce wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka duka ma'anar ɗaya ce mahallu shahid anan thumma qala thumma man qala abbas yace sannan mahaifinka da aka daga mahaifiya ce mahaifi kenan a mataki da aka ya ware ma mahaifi ne da anan babi daban saboda kada a ɗauka a can tun da an kawo wa'yancan haƙoƙin duka shi kuma nashi ya zama kamar bai da wani tasiri kenan da aka sai aka yi mai babin shi daban shi ma kuma aka maimaita hadisin saboda a tabbatar da wancan haƙƙin nashi da aka faɗa shi ma haƙƙi ne babba yana da matsayin shi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shi a wannan matakin na hudu na'am حدثنا حدثنا حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابو زرعه عن ابي هريره ان ان ابا هريره اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تامرني فقال بر امك ثم دعا ثم عاد فقال بر امك ثم عاد فقال بر امك ثم عاد فقال بضع أمك ثم عاد الرابعة فقال بضع أباك نعم حديثي نبي أولا باب النقر شيء إمام البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة شما لقى أبو هريرة ألا يجرش يكتوى أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce, A nan shi ma bai ambaci wane ne ba, faƙala sai ya ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ta amuru ni, ya Rasulallah me za ka umarci ni da shi, ana wane umarni za ka ba ni, wane aiki za ka umarci ni don aikata. kaga wannan hadisin ba daidai yake da wancan ba wancan tambaya ne suka zo suka yi akan wasu ya fi cancanta su yi mabiyayya amma wannan shi zuwa ya yi karan kanshi yana neman wani aiki za a bashi ƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa wa sallam ya ce birra ummat ka je biyayya da kyautatawa ga mahaifiyarka sun ma'ada sai ya sake maimaitawa ya tambayi manzan Allah ne da cewa mata a to me za ka umarce ni ana ƙara mai wani banda wancan Ba ƙara sai manzan Allah ya ce birra ummak ka je ka yi ma mahaifiyarka biyayya da kyautatawa sun ma'ada sai ya sake maimaitawa ne mana ya ji wannan aiko yana neman wani kuma aikin daban banda wannan faƙala sai manzan Allah ya sake maimaita mai birra ummak ka yi biyayya da kyautatawa ga mahaifiyarka sun ma'ada Arrabiya haka ne sai ya sake maimaitawa na hudu Mana duk a na ukun da yake yi manzan Allah yana ƙara maimaita mai wannan dai aikin guda ɗaya sai ya sake maimaitawa a na hudu faƙala birra a baka sai manzo Allah ya ce ka yi biyayya da kyautatawa ga mahaifinka ma'anar wannan dai shine duka ma'anar waɗannan hadisan da kuma abubuwan da suka gabata da haka a matsayin aiki da mutum ya zo yana nema a ba shi aiki mai girma da zai nemi kusancin Allah da shi za Allah ya tsora shi akan wannan haka kuma a babun biyayya da wa ya cancanta a yi ma biyayya sama da kowa da aka zo aka tambaya su ma manzan Allah ya dora su akan wannan akan wannan tsarin da aka duka wannan babukan guda biyu a fili suke alaƙar hadisan da babin a bayyane suke a nan an ambaci mahaifi a ciki a hadisin baya shi ma an ambaci mahaifi duka ya nuna mana babun yana nuni akan falala da kuma daraja ta biyayya da kyautatawa ga mahaifi daga an gama da mahaifiya da kuma mahaifi kenan bitafsir na'am na'am sun ma'ada al-khamisa akwai a wasu nusakh din a wannan nuskar babu babu khamisa Sun ma'ada al-khamisa sai aka ce na faƙala rabi'a ne a cikin musul sun ma'adar rabi'a bayan ya ce sun ma'adar rabi'a sun ma'adar kamisa su sai abin nusar ɗin kenan a gani masu ta haƙiƙi wannan ta haƙiƙi ne wannan na? aiwa ina wancan ɗaya ta haƙiƙin na na na farkon ɗaya ta haƙiƙin na farkon wancan su ne za a iya tabbatarwa idan a wancan ta haƙiƙin haka ne to zai fi saboda sun yi aikin majmu'a ne na ta haƙiƙin amma dai a waɗannan nutsar ɗin dama haka yake sun ma'adar rabi'a a na hudu sai ya ce eh, birra a su. kamar yadda sauran waɗannan hadisan da suka gabata su ma duka a haka suka zo sai ma suna kafin darasi ne zuwa insha'Allah, Allah a yi ta haƙƙo dai zama kuskure ne a nuskar ko kuma ya zama akwai wata riwayar da take da wannan haka za mu tsaya a nan a darasi ne zuwa za mu tashi babi na hudu wanda Imam al-Bukhari yace babu birrul birra walidayhi babun birru walidayhi wa in zalama shi babin zai yi magana akan biyayya ga iyaye ko sun yi zalunci shin za a yi ko ba za a yi ba shine abin da babin zai yi magana wallahu a'lam sallallahu alaihi wa wa baraka ala nabina muhammad